Assalamu alaikum wa rahmatullah. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin littafin nan namu mai suna Fairuz wanda Ashnur Fiyar ta rubuta. Idan ba ku manta ba, jiya mun tsaya a inda Maryam ta samu nasarar ɗauko littafin sirrin mahaifinta wanda ta rungume shi a kirjinta cike da tsananin farin ciki. Tana mai furta cewa yau za ta san ko wane ne Fairuz. Ku biyo mu domin jin ci gaban labarin. Babi na biyu. Wani lallausan murmushi ta sake kafin ta furta. Yau zan san ko wane ne Fairuz. Hannunta ta sanya ta buɗe littafin da ke kan cinyoyinta. Shafin farko fuskar kyakkyawan saurayi fari mai ƙwarjini da cikar zati ta fara yin tozali da shi. yana zaune ne a kan doki fuskarsa tana fidda murmushi mai cike da annuri maryam ta ƙara buɗe shafin da ke gaba sai ta sake ganin hoton saurayin a bakin wata ƙorama ya ɗaga hannunsa sama da alama wasa yake yi da wasu zanen tsuntsaye da ta gani saman hoton nasa murmushi ta yi abin ya burge ta sosai sai ta ƙara buɗe shafin gaba shafi na uku nan kuma kwance ta gansa cikin fulawowi yana wasa da wata 'yar tsuntsuwa a hannunsa a daidai nan maryam ta rufe littafin ta murmusa ta ce dama fuskar wannan kyakkyawan saurayin ne baba ke ɓoye min kullum to me yasa me yasa baba yake ɓoye min littafin nan ashe ma ba ma komai ba ne a ciki sai dai abinda maryam bata sani ba ga ta san abin da take ƙoƙarin tono wa kanta a dalilin wannan littafi da ke riƙe a hannunta, da ba ta yi marmarin ɗauko sa ba daga inda mahaifinta ya ɓoye shi bare har ta kai ga buɗewa. Hannu ta sa ta sake buɗe littafin zuwa daidai shafin da ta tsaya, sannan ta buɗe na gabansa. Nan ma tozali ta sake yi da kyakkyawan saurayin na yana dariya, kan shi ɗaure da ƙyalle mai launin fari da ja. Ƙyallen ya matuƙar yin kyau a kan lallausan baƙin gashin da ke kansa. A'a, wannan ai kamar irin ƙyallen da na ɗauko ne cikin akwatin baba. Maryam ta faɗa. Fito da ƙyallen ta yi tana dubawa. Da kyau ta ga komai iri ɗaya da wanda ke ɗaure a goshin saurayin da ke cikin littafin da ke hannunta tana kallo. Ƙamshin da ke jikin ƙyallen ya sake bugun hancinta. sai ta ji wani sanyi ya ratsa ta har cikin zuciyarta kyawawan 'yan yatsunta ta sanya ta shafa watan doguwar fuskar saurayin tana lunshe idanuwanta fairuz ta ambata a fili ga mamakinta sai ta ji an sumbaci 'yan yatsunta firkiki maryam haɗe da buɗe idanunta don ganin wane ne ya taɓa ta amma ba ta ga kowa ba subhanallah anya ba ji ne an taɓa ni ba ko kuwa mafarki nake yi ne ko da yake wani irin mafarki kuma idanuwa na biyu amma dai tabbas na ji an taɓa ni ajiyar zuciya ta sauke sai kuma ta kawai sai ta buɗe shafin gaba bata ga komai ba nan ta ƙara buɗe wani shafin nan ma babu komai ta sake buɗewa sai ga hoton wata ƙorama gaba kaɗan kuma hotunan wasu kyawawan tsuntsaye ne guda uku hmm. ni dai ban ga abin da yake na ɓoyo ba cikin wannan littafin ni hotunan ma kawai birge ni suke yi maryam ce duk take furɗa waɗannan kalaman tana ƙara buɗe shafin gaba ta ci karo da hoton kyakkyawan saurayin nan wanda ta yi wa laƙabi da suna fairuz yana duƙe cikin jini na zuba daga goshinsa subhanallahi to ya aka yi haka ya faru kuma me ya same shi maryam ta tambayi kanta gaba ɗaya sai ta ji zuciyarta ta yi baƙi ba ta so haka ba duk da a hoto take kallo ta ƙara buɗe shafin gaba zanen wani ƙawatin jeji da manya-manyan itatuwa masu duhu ta gani ta kai idanunta can ƙasan shafin saboda wani abu da take hangowa gaba kaɗan da zanen bishiyoyin rub ta ji an rufe mata idanuwa ta bayanta cike da tsoro da tsananin firgici maryam ta ce wane ne ta yi magana da ƙarfi dariya sai ji an yi tare da faɗin eh lallai wato ma har kin manta da cewa yau za mu zo ko maganar da ta ji daga bayanta kenan mai maganar mace ce inda ta ci gaba da faɗin ba yau laraba ba ko kin manta ne ajiyar zuciya maryam ta sauke bayan ta gane muryar wacce ta yi magana ƙawata amma gaskiya kin razana ni sosai ku maryam ta faɗa haɗe da murguɗa bakinta aisha kul ta yi dariya haba ƙawalli sau nawa ina rufe miki ido baki taɓa jin tsoro ba sai na yau cikin sauri maryam ta ɗaga ƙarƙashin kujerar huta wanda take kai don tunawa da ta yi da littafin fairuz da ke hannunta cikin dabara ta ɓoye littafin a ƙarƙashin kujerar da take zaune ba tare da ta bari ƙawarta ta ta gani ba wani ɓangare na zuciyarta kuma na cike da jin haushin zuwan ƙawarta ta domin ya katse mata abin da take yi Isha Kul kamar yadda Maryam ta kira ta da haka ɗaya ce daga cikin ƙawayen Maryam su huɗu ne bisa al'adar ƙawayen duk ranar Laraba sukan zaɓi gidan ɗaya daga cikinsu su kai ziyara kuma duk lokacin da suka ziyarci juna suna kasancewa cikin farin ciki sosai amma yau sam sai maryam ta ji bata ji daɗin ziyarar kwata-kwata duk da ma sauran ba su iso ba tukun ko me ya kawo min haka ta tambayi kanta ke ina ta magana kin yi shiru ina hankalin ki ne wai ishakul ce ta yi magana wanda hakan ya sanadiyar dawo da maryam daga kogin tunanin da ta shiga kafin ta kai ga cewa komai sai ga halima ita ma ta karasu rai a bace halima kenan hali dubu babu na banza ke ma kin so kenan cewar Aisha. eh na ƙara so mana tunda ba haka kika so ba in ji wacce Aisha ta kira da Halima sai faman cika take tana batsewa. Faɗa ta fara yi wa Aisha wato kin san za mu taho nan mu duka mu amma shine kika yi wucewar ki ko jira babu ko? I'm so sorry Awas na yi laifi tuba nake a nan hakuri. Cewar Aisha kun tana mai ɗaga hannuwanta alamar roƙo. Shi kenan ya wuce amma next time kika sake wucewa ba zan haƙura ba eh na ji dai ni kike cewa kin ji dai lallai esha wuyanki ya isa yanka eh din, cewar esha aiko hali dubu ta bi ta da gudu Aisha kuma ta roga amma kan ta je ko ina hali dubu ta damƙe ta nan suka zube a ƙasa cikin fulawoyin lambun suna dariya dama abin da yasa suka fi son ziyartar gidan ƙawarsu Maryam kenan saboda suna samun shakatawa sosai da wasanni cikin jin daɗi da annashuwa a cikin lamban gidan Maryam ce ta kama hanya domin karasawa inda suke a daidai na Amina wacce suke kira da Mrs. Haidar ita ma ta su. yau wato shine kuka yi tahowar ku ni kuka bar ni kadai ko abin da ta faɗa kenan da isowar ta wurin hali dubu ta yi carab ta ce in jiwa aisha ce ta kamo hanyar ta ita kadai. har da bar min sallahu a gida wai za ta je gidanmu to duk ya isa haka a kashe wutar don allah in ji maryam ƙawaye hudu kenan waɗanda suke waɗanda suka rike ƙawancensu da gaskiya ba su bari ya watse ba tun bayan kammala karatunsu maryam ita ce wacce suke wa laƙani da rai da su halima kuma suna kiranta da hali dubu babu na banza Aisha kuma suna kiranta da Aisha kuma sai Amina suna kiranta da Mrs. Haidar tun ba ta yi aure ba saboda tsananin sun da take yi wa sunan. Cikin ziyarar da suke kai wa junansu sun fi ziyartar Maryam sosai bisa dalilin ɗauke ta da mahaifinta. Malam Hafiz ya yi tun bayan kammala karatun su suka koma rayuwar daji shi da ita wanda babu wanda ya san dalilinsa akan hakan. Dukansu ba su so rabuwa da ita ba. amma shi malam hafiz ya ce zaman shi cikin jeji ya fi mai kwanciyar hankali a halin yanzu saboda cikin gari na tuna mai da wani abu da ya faru a can baya wannan ne dalilin da ya sa suka ɗaukar wa maryam alkawarin ziyartar ta fiye da sauran gidajen juna da suke ziyara domin su rinka ɗebe mata kewa tare da ƙara danƙon zumuncinsu yau wannan ziyara nasu san bai yi wa maryam daɗi ba domin dai ta kasance cikin zuciyarta tana allah allah su tafi ko za ta sake duban fuskar kyakkyawan saurayin nan wanda haka kawai ta ji ta tsanci zuciyarta da begin sake kallon fuskarta ga shi hankalinta ya matukar tashi na ganin fuskar mai yalwataccen malmushi a cikin jini amma duk da jinin da ke fuskar nashi idan ka kalle shi za ka ɗauka mamushin nan nasa yake yi Allah sarki Fairuz Mawa ta raya cikin zuciyarta sun yi 'yan hirarrakin su tamkar yadda suka saba yi a koda yaushe duk da dai yau sun fahimci ƙawar su Maryam ba ta cikin yanayi mai daɗi domin yau ko bin su ba ta yi ba inda sukan je su tsinko kayan marmarin da suke sha yayin da suke hira su kaɗai suka je bayan sun dawo sun wanke waɗanda za su sha waɗanda za su tafi da shi gida kuma sun ajiye gefe guda suna sha suna hira Maryam ko da ta ɗauki wani ɗan nunannen apple guda ɗaya ta riƙe shi a hannunta ita bata sha ba sai jujjuya shi kawai take yi ta ƙura mai ido sai ka ce madubi take kallo gaba ɗaya hankalinta baya tare da ita ta mance ma shaf da mutane a gabanta ƙawa anya babu abin da ke damun ki kuwa ko dai akwai wani abu da kike ɓoye mana ne cewar Esha shakun Birki ta yi haɗe da dawowa daga kogin tunanin da ta shiga. Ta amsa da cewa haba, babu wani abu cool baby, kawai dai yau na tashi ban jin daɗin jikina ne shi yasa Carab hali dubu ta yi tun ba ta kai ƙarshe ba ta ce. Kin san shi kanshi yawan zama wuri ɗaya ne yana kawo haka ko? Ba yadda ba mu da ke ba ki fidda miji a miki aure ko za ki samu ki rabu da zaman dajin nan dakata don Allah. Maryam ta dakatar da ƙawarta daga ƙorafin da ta fara mata tana mai ɗaga mata hannu kin san ba na son irin wannan zancen ko to ya isa ka. ok girls kar a fara wannan tone ya kamata mu koma domin fa time ma ya tafi idan kun duba. cewar mrs haidar gaskiya ne kam in ji rai da su nan take kuma sai ta ji kewar ƙawayen nata ya kama ta tare da tunanin anya yau ta kyauta musu kuwa domin gaskiya ba haka suka saba yi da ita ba godiya ta yi musu inda ta kara da cewa ku yi hakuri don allah yau ba na jin daɗin jikina ne a karki damu fa allah ya sa rabin soyayya ne aka samu mana allah ya sa wani gwarzo ne ya siye mana zuciyarki isha da hali dubu suka tafa suna dariya domin sun lura kamar ciwon soyayya ne ke damun ƙawar tasu nan dai suka yi sallama har sun zo za su tafi sai kuma maryam ta kamo hannun mrs haidar nan da nan ta ji idanuwanta sun kawo kwalla gani take tamkar ba ta kyauta musu ba wanda ya taso ya zo gurin ka tun daga cikin gari har cikin jeji ai ya gama maka komai to amma ya na iya tunanin saurayin da ke cikin littafin nan ne yau gaba ɗaya ya dagula min lissafi na cikin zuciyarta duk take wannan tunanin tunane su ko sun tsaya suna kallon ikon Allah Maryam ta riƙo hannun 'yar'uwarsu, uwarsu sannan ta tsaya kuma tana ta faman sake-sake Mrs. Hmm, Haidar ta riƙe baki ta da faɗin ke Lafiyar ki kuwa ke riƙe ni ke baki sake ni ba kuma ke baki ce komai ba kwallar da ke makale a idanuwanta ne suka ce mata ta ce prince ina fata ban ɓata muku rai don Allah ku yi haƙuri gaba ɗaya suka haɗa baki lokaci ɗaya ba ki mana komai ba aisha ta ƙara da faɗin ai dama yau da gobe sai allah allah da ya baki lafiya amin amin suka ansa rakiya maryam ta musu har zuwa ƙofar gida. suna barin gidan maryam ta ruga da gudu cikin lambu inda ta ɓoye littafinta domin dama ta kasance tana allah allah su tafi littafin da ke ɗauke da sunan fairus ta sake dawowa ta zauna a kan kujeranta mai kama da lilo sannan ta sake buɗe shi shafin nan da ta ga fuskar kyakkyawan fairuz ɗinta cikin jini kamar yadda ta raɗa mai suna shi ta sake buɗewa ƙurawar shafin idanu sosai ta yi tare da mayar da dukkan hankalinta ga kallon duhuwan bishiyoyin da ta gani a a tunaninta wai ko za ta iya fahimtar wani abu a ciki sai dai har ta gaji da kallon hoton ba ta iya ganin komai ba shafin gaba ta sake buɗewa a nan kuma sai ta ga hoton ya sha bamban da na sauran shafukan wani irin zane ne ta gani mai kama da rafi-rafi kamar kuma rijiya mai ɗan zurfi zanen da take wasu rafi ne ko rijiya ta kasa bambancewa shi ta gani ɗauke da wata alama a tsakiyarsa kamar ruwa ya juya sosai a daidai tsakiyar ruwan ya yi alamar zurfi sannan kuma wani haske mai kyalli sosai ya soma tasowa kallon hasken ta rinƙayi tana mamaki saboda ta ga yana motsi tamkar ba cikin littafi yake ba sannan wani abu da ya ƙara ruɗe tunaninta shine ganin da tayi tunda ta buɗe shafin rijiyar tana kallo wani abu mai kama da iska yake kaɗawa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan haka wannan hasken ya ci gaba da kaɗawa yana motsi kaɗan kaɗan kamar maryam dai tana zaune tana kallon ikon Allah hasken na ta ƙaruwa a gabanta da yake ba ta da tsoro sannan kuma Maryam tana da karambani sai kawai ta yanke shawarar sa hannunta domin taɓa wannan hasken da ke tasowa daga cikin littafin tana taɓawa ko sai ta ji ta zu gaba ɗaya hasken ya zuke ta zuwa cikin littafin ma'ana ta shige cikin littafin da take kallon hotuna a cikinsa Ga mamakin Maryam, sai ganin kanta ta yi ta bullo cikin wata sabuwar duniya daban da irin wacce muke ciki. Domin ko duniyar da ta tsinci kanta, ko da ta duba sararin samaniyarsa sai ta gan shi ya sha bamban da duniyar da ta baro. Domin wannan launin sararin samaniyansa kore ne da kuma shuɗi shar. To masu sauraro. A nan za mu dakata da kawo muku wannan daddaɗan labarin. Shin kowace sabuwar duniya ce Maryam ta tsinci kanta a ciki? Duniyar mutane ce ko ta aljanu? Shin hoton wani saurayi ne take kallo wanda har ya kai daga faɗuwa wannan sabuwar duniya? Fairuz mutum ne ko aljani? Ku cigaba da bin wannan labarin a mazaje da Ashinol Piano YouTube channel. Danna like sannan ku yi subscribing channel ɗin namu. Ku kuma danna kararrawa ta yadda za a rinƙa sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon labari. Ku kuma faɗi ra'ayoyinku dangane da labarin ta hanyar yin comment.